مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير ونوة رمضان شكرا جبوه 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 13 kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 202 a yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 203 inda ubangiji ta ala ke cewa wasqurullaha fi ayyamin ma'dudat واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا إنكم إليه تحشرون وبنجي تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وأمتي الله سبحانه وتعالى أتكن قانكي كده تقبو سنة قانكي منا وترانا شاء إيد شاء بيود شاء ومن تعجل في يومين wanda ya gaggawa a cikin kwana biyu ya zauna a mina ya yi jifa fala isma alaihi babu laifi a kansa don ya dawo maka wa man ta'akhkhara wanda ya jirkita har ya kai kwana na sha uku sannan ya jifa sai ya baro ainihin mine ya dawo maka fala isma alaihi shi ma bai da laifi liman taqa ga wanda ya ji tsoron Allah in dai duka don Allah kai baka da wani matsala ko ka bar mi na ranar sha biyu ga watan zulhijja ko kuma ka bar ta ranar sha uku ga watan zulhijja wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu annakum ilayhi tusharun cewa izuwa gare shi ne za a tara ku ranar alkiyama ubangiji ta'ala nan yana magana da mahajjata amma ayan ta shafi har wa'inda ba mahajjata ba ku ambaci Allah ta'ala a kwanaki abun Su sune ayyamu tashri kuma sune ayyamu mina wato kwanaki na mina wannan ana ce masa kuma ayyamun tashriki wato kwanaki masu haske su ne ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan zulhijja ku ambaci Allah ma'anansa ku yi kabbarori a ƙarshen kowace sallah da kuma lokacin da kuke wato ainihin jifan jamarat a cikin wayannan kwanaki idan an yi sallah sallan idi dama lokaci ne na kabbara to tun daga sallan azhar na wannan ranar idin za a dinga yin kabbarori bayan kowace sallah har zuwa ranar sha uku ga wata da asuba in an yi wannan kabbarorin shikenan sun kare kamar yadda yake a fatawan abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas kuma shine masawan malikiya da shafi'iyya amma akwai wanda suke gani tun daga ranar arfa ne ake fara waɗannan kabbarorin har zuwa ranar sha uku ga wata to wannan kabbarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin imam muslim ce ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillahi azza wa jalla wato kwanaki guda uku na mina ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku kwanaki ne na cin abinci da shan abin sha da kuma ambaton Allah wato shine kabbarwar wato ba a azumi a wayannan ranaku ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku kamar yadda ba a yi a ranar sallah sai dai mutumin da bai samu hadaya ba bai da kuɗi kuma bai samu yayi azumi kafin ranar arfa ba guda uku da ake yi to zai iya yin su a wayannan kwanakin daga bayan ya dawo gida ya karisa guda bakwai din kamar yadda muka yi bayani a tafsirin da suka gabata Abdullahi bin Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance yana yin kabbara amina wato idan ana aikin haji a cikin kemarsa wanda har mutanen masallaci suna jin wannan kabbara wato wanda suke masjidu khair shine masallacin mina su ma sai su dinga yin kabbara da kabbaransa sai kasuwa ma ta dauka ana yin kabbara ko ina da ina mina sai ta rude da kabbarori kawai wannan yana nuna mana kenan kabbaran a sarari ake son ai a bayyane ake son ai kabbarori ba wai a boye ba sannan sigan yadda ake kabbaran ko malamai suka ce duk yadda kai yayi don ba hadisi marfu'i wato da ya zo hadisi daga manzala sama cewa ga yanayin yadda za ka yi kabbara in cewa kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai ta yi ma babu laifi in kuma kai sigan kabbaran Abdullahi bin Mas'ud shi yana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd idan kai haka shi ma yana da kyau an wato daga Abdullahi dan Mas'ud sannan idan ka ce Allahu akbar kabiran والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا شيما باب ليه إذن da kyau. domin a ruwaito daga abdullahi dan umar ya ce muna sallah tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya ce allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya faɗi wannan magana wa ya faɗi kaza da kaza sai maimaita abinda shi bawan allah ya faɗa sai ya tashi ya ce ni ne ya rasulallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ajibtu laha futihat laha abwabus samaa yace ta kayatar da ni wannan kalmomin da ka faɗa sun kayatar da ni kuma an bude kofofin sama da sababin su wato sun samu karbuwa saboda haka idan mutum yayi wannan yana da muhimmanci kenan siga dai da aka rawaito daga wajen sahabbai shine guda biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd amma an rawaito kabbarori ma guda uku maimakon guda biyu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko kuma kai Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wannan kabbarorin su ake so a sallan layya a dinga yi zaka tafi idi ka dawo bayan sallan azhar bayan sallan la'asar magriba isha har zuwa ranar 13 ga wata da asuba sannan kuma sauran lokutan ma ya ana son ka dinga yin irin wayannan kabbarorin ba sai lalle bayan sallah ba amma an fi karfafa su bayan sallar. abdullahi bin umar ya ce da manzala su suna ce an bude kofofin sama da sababin wa'annan kafarorin sai ya ce ma taraktu hunna munzu sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace tun da ji manzo Allah ya faɗi wannan magana ban sake barin wa'annan kafarorin ba wato ainihin ina yin su to wannan sune kafarori da wato aka shar'anta a wannan kwanakin kuma su ke banta ga mahajjata kawai ba duk da cewa maganan ta koro ne akan mahajjata amma kowa da koma ma zai yi wa'annan kaburorin kuma suna da lada a wajen Allah ta'ala sannan bayan nan akwai kabbarorin da suka keɓanci mahajjata su ne kabbarorin da ake yi lokacin da za a jefi shida lokacin jifan jama'a idan an je za a yi jifan to kowace tsakuwa za ka ce allahu akbar sai ka jefa ta allahu akbar sai ka jefa ta wannan ya tabbata a hadisi ingantacce kamar hadisin Jabir bin Abdullah a cikin siffan aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atal jamrata allati inda shajarati faramaha bi sab'i hasayatin wa yukabbiru ma kulli manzo Allah sa sama ya zo jamratul aqaba ya jefe ta da duwatsu guda bakwai kuma ya dinga yin kabbara tare da kowane dutse wato tsakuwa kananan duwatsu guda bakwai yana cewa Allahu akbar Allahu akbar to duk ya shiga cikin ma'anar wannan aya Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da wani sa kuma da isnadi ingantacce ubangiji ta ala ce faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayh idan kaga dama kai kwana biyu a mina bayan ranar sallah sai ka koma makka ka da laifi aikin hajjin ka ya kare in ka riga ka yi tawafin aikin hajjin ranar sallah in kuma ba ka yi ba sai kai yi tawafin a wannan ranar ko kuma daga baya idan kuma kana so ka kara zuwa kwana na sha uku shi aka fi so don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangiji ta Allah ya ce duk wanda kai babu laifi matukar saboda Allah kai ka ji tsoron Allah ne kwanakin mina kwanaki ne guda uku kowanne da sunansa akwai yomun makarri wa ranar tabbata a mina ba ba wa kowa izini ya bar mina ba daga cikin mahaddata akwai na faril awwal shine ranar tafiya na farko wasu za su tafi wasu kuma za su zauna sannan akwai yawmun nafaril sani shine ranar tafiya ta biyu wato ainihin sai rana ta sha uku kenan mutane za su tafi wato za a tafi gaba ɗaya Abin mamaki da can a baya na kusan watsewa take yi yan kaɗan ake bari wanda suke kwana na sha uku ranar sha biyu wannan kowa da kowa sai ka ga yawa to amma daga baya a yanzu a 'yan shekarun nan kuma sai ka ga minan akwai jama'a sosai har rana ta sha uku amma abin da ya fara dawo aka fara kwanan shine wani abu da ya faru yana ji a 2004 aka yi wani ruwa a ranar sha biyu din ran da ake tafiya aka dinga ruwa lokacin da ruwa ya dinga ɗiban mutane yana ta ɗiban mutane aka dinga mutuwa a wurin jifa sanda mutum ɗari biyu da hamsin ko da arba'in suka mutu a wannan rana to daga nan sai na mutane babu dama ana mai da su babu daman aje a yi wannan jifan da rana kuma in dare ya maka to ba dama ka tafi dole sai ka kwana a in dai dare ya maka amina to saboda da aka aka dinga buga waya kar aje wajen jifa akwai matsala kar aje shi kenan sai zama sai da daddare ne galibin mutane suka je suka yi jifan ranar sha biyu sai kwana ya kama su to daga nan kuma sai jama'a suka dinga karuwa a kwana na sha uku har zuwa ga wato ainihin yanzu nan da dai da dura ne ta sa aka yi, amma kuma yanzu ya zama kawai saboda sha'awa ma kila da baka taba kwanan ba baka ji dadin sa ba yanzu ka kara kwanan ka ji ma ƙarin kwanan yana da dadi domin babu ribibin alhazai babu layi a bandaki da sauransu to wanda yake son ya tafi a rana ta sha biyu dole ne ya tafi kafin rana ta faɗi saboda abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar yana cewa man gharaba lahu shamsu min awsati ayyami tashriq wa huwa bi minan fala yanfiranna hatta yarmi al-jimar min al-qadr duk mutumin da rana ta faɗi masa a tsatsakin kwanakin tashriki wato kwanakin mina shine ranar sha biyu ga wata to kada kuma yana mina rana ta faɗi masa kare kuskure ya bar mina har sai washe gari idan ya yi jifa bayan azahar sannan ya bar wato ainihin minari saboda haka kenan wanda aka ba shi daman ya tafi shine wanda rana ba ta faɗi masa amina ba wannan hadisi ma ma ya roto shi amma ka kuma ingance shi Allah ta'ala ce wattaqu wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum ilayhi tusharun wato za a da ku zuwa gare shi wato ubangiji ta'ala nan ya cewa mahajjata su ji tsoron Allah su yi aikin hajjin su tsakaninsu da Allah ziyan da kai dai in dai yi a bisa sunar manzala su sunan a bisa ikhilasi tsakaninka da Allah ka kai ubangiji ka ala zai baka ladan da ake ba wa to sannan ayan kuma tana magana akan kowa da kowa jama'a kowa da kowa ya ji tsoron Allah domin ku sani cewa za a tashe ku a wata rana a tara ku a gaban ubangiji ta'ala wannan rana abun tsoro ne yasa Allah ta ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma a cikin sa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul mu'minun yace wa huwa alladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tusharun Allah ta'ala shine ya halicce ku a bayan ƙasa kuma zuwa gare shi ne za a tara ku dukkaninmu kowa da kowa zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tun da daga farkon halittar dan adam har zuwa karshen sa kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul waqi'a qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutanen farko da na karshe duk za a tattara su wata rana wanda take sananniya ita ce ranar alkiyama za a tara kowa da kowa a wannan wajen kuma a masa hisabinsa kuma ba abin da zai fita kai sai gaskiyar in baka da gaskiya ba za ka taba kubuta domin dukkanin mu masu laifi ne to da ka mu ji tsoron Allah mu dinga tuba muna gyara ayyukan mu har mutuwa ta zo ta dauke mu idan ka je wannan wajen da gaskiya to ubangiji subhanahu wataala zai kubutar da kai ko gaskiyanka za ta yi amma in baka da gaskiya fa za ka gane ainihin kuskuren ka kaman a baka mulki ne sai EFCC su zo muka kama ka kaga gaskiyanka ne kawai za ta fitar da kai idan baka da gaskiya ya je a ji an garkame ka kawai da ke za a bada belin ko an bayar din ma ana shari'a karshen ta zo a yanke maka wasu shekaru ko kuma a ce ka dawo da kuɗi to ainihin lahira ba irin duniya ba ne duniya kama za a iya bin wata hanya kila ka kubuta ko ba ta gaskiya ba ne amma a lahira kuma ba abin da zai kubutar da kai sai gaskiyar ka. wato ranar kiyama rana ce da Allah ta'ala zai haɗa ku rane rannan ne ranar taro kuma rannan ne ranar kamunga wato ranar dukan hanci duk wanda bai imani ba yayi asarar gidansa na aljanna wanda ya imani kuma sai yayi nadama me yasa bai ƙara ayyuka ba me yasa bai dage wajen da'a wa Allah ta'ala ba don ya samu aljanna ta kololuwa ya tabbata a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yub'athu an-nasu yawmal qiyamati hufatan muratan ghurla za a tada mutane ranar alkiyama suna marasa takalmi suna masu tsirara kuma ba su da kaciya kowa haka zai tashi kama badana awwala khalqin nu'i Allah ta'ala ce kamar yadda kowa zo duniya haka zai ba wanda ya zo da takalmi ba wanda ya zo da abun nan da tufafi sai dai kaciya aka samu ɗaiɗaiku wanda suke zuwa da kaciya amma dai kowa doba zai tashi ko da ma zo da kaciya to zai tashi doba ne ba tare da kaciya ba aisha radiyallahu ana ta ce kaifa bil aura ta ce ya zai ya maganan al'aura kuma kowa ya tashi firara manzala ma ce da kulli yau mai zai idhin sha'nu gudu. ai kowa a wannan ranar sha'aninsa ya sha gabansa al'amarinsa ya sha gabansa ba maganan duba al'aura a wata riwayan Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum tusharuna rufatan urata za a tashe ku ranar kiyama ba ku da takalmi kuma tsirara babu tufafi a jikin a jikin sai tace ardidalu wan nisa'u ya rasulullah yanzu ba'dhum ila ba'd tace ya rasulullah maza da mata shashin su na duba al'auran shashi sai manzo Allah sama ya ce innal amra ashaddu min an yakum mafdal al'amarin ya wuce a ce wani bangare ya duba al'auran wani bangare ga al'auran a bayyane amma babu mai duba al'auran wani saboda tsananin da ake ciki na wannan ranar kuma tana nan tana jira Allah ya ba mu sa'a hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana yawmul qiyamati udniyati shamsu min al-min al-ibadi hatta takuna ala qadri min idan alkiyama ta zo tashi za a kusa ko ta tashi za a kusanto da rana daga bayin Allah sai ya zama tsakaninka da mutum bai wuce mil ɗaya ba mai rotuwa iya ce ce ban sani ba mil na tafiya ake nufi ko kuma mil na mashai wato abin da ake sa kulli da shi wannan dan tsinki ana ce masa mil shin tsakanin mutane da ranar bai wuce irin wannan dan tsinkin ba ko kuma mil ɗaya na tafiya to ko da mil ɗaya na tafiya ne dai kaga ai kusancin ya yawa domin a yanzu baka san tazaranka da rana ba jirgin sama komin samansa ba kusa da rana ma ballantana a ce a'a ko za a iya iso inda rana take to ubangi manzon Allah sai sama ya ce haka za a kusanto da ranan sai ranan ta dinga narkar da su kowa ya kasance a cikin gumi gurgudun aikinsa gurgudun munanan ayyukanka gurgudun da gumin ka zai haura amma kowa yana tsatsafa ya zo a hadisi a wannan ranar gumi zai tafiyan shekara saba'in a ƙasa gumi yana ta gudu yana ta gudu to kowa gurgudun aikinsa wani guminsa bai wuce iya idon sabonsa ba wani kuma ya kai gwiwansa saboda muni munanan ayyukansa suna da yawa sun fi na wancan wani iya kugunsa manzala sama yace wa minhum man aljamahu al-arqu ijam daga cikin mutane ma akwai wanda gumi yake masa linzami wato har bakin sa to da haka wani iyo kenan a cikin gumin sa ka duba ka tina ko da ruwa ne yau a ce ya zo maka bakin ka ai ka shiga tashin hankali ballantana gumi kuma a ce ranan alkiyama ina mutum zai shiga to wannan ranan bacin rai kam an hadu da shi mutane za su haɗu da fashin rai da damuwa a lokacin ne za su nemi wato ainihin wanda zai cece su amma ceton da za su nema ceto ne na a zo a yi hisabi ba maganan a ah, wai a cece su tafi aljanna a zo a yi hisabi ma na wuce ya tafi wuta na aljanna ya tafi aljanna shine za a nemi annabawan wannan su yi ceton da ya baya ɗaya babu mai iyawa a ce annabi adam kai ne baban mutane ka zo ka cece mu ga halin da muke cike ce wallahi ba zan iya tinkaran ubangiji ala da wannan al'umma ba don yayi kushi kushi da bai taba yin irinsa ba ba ku da labarin an sa ni a aljanna aka min doka kar na ci wani dan itace na ne na ci ai na yi laifi ni kai ina tsoron Allah ni ma nafsi nafsi ta kai na nake ku tafi zuwa ga wani na sai su je annabi nuhu kai ne farkon manzo ka roƙi Allah abin nan Allah ta'ala ya zo ya mana hisabi sai ce Allah ya kushin da bai taɓa yin irin zai sake irinsa ba ba dan iya ba ni ma ta kaina nake ba ku ji labarin nayi addu'a an halakar da mutane na ba ina tsoron kada Allah ya kama ni da wani to ba fi bane ku je wajen wani na a wajen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ibrahim kai ne badadin Allah ka roki Allah ya zo ya mana hisabi sai ce a'a abun ya fi karfi na Allah ya fushi yau fushin da bai taba yin sa ba kuma ba zai sake yin sa ba ni ma ta kaina nake yi ba kusan nayi wata karya ba lokacin da na rusa gumaka nace babban su ne ya aikata wannan abun kuma alhadin ni ne ni ma ina tsoron Allah ta'ala ta kaina nake duk da cewa annabi Ibrahim yana da mafita a karya guda uku da ya gabata karya ta farko shine shi sarkin wannan lokacin idan ka zo da matar ka yana kwace maka mata sai aka tambaye shi wannan fa yana tare da Sarat sai ce sai ce yar uwata ce kofi. sai kuma ya ga Sarat sai ce to na ce musu yar uwata ne karfa kike ba aka wani ina nufin yar uwata addini don mu biyu ne kawai da ni da ke to kaga wannan ba ƙarya ba amma su za su fahimci uwa ce ta mai ta jini sannan ɗayan kuma da yace inni saqimun ni ba ni da lafiya ko ni mai rashin lafiya ne suka fahimci a yanzu ne ba da lafiya shi ya nufin ni ina iya rashin lafiya ni mutum ne sai ya ki zuwa idin ya zo na ukun kuma ya sare kuma kan ya rataye gatari akan babban ya ce babban ne aikata amma an ce babban ya san sai mun hannunsa ne ya aikata bal fa'alahu hadha kabir kabiru ma'ala wato yana nufin kenan hannunsa wannan shi ya aikata to amma duk da haka yace yana tsoron kada Allah ta'ala ya kama shi wato ainihin da wannan laifi shikenan yace ku je wajen wani na sai a tafi wajen annabi Musa kai ne kalimullah kai ne badadin Allah abin Allah ya magana ka cece mu ga halin da muke ciki sai ce ni ma bazan iya ba Allah ya fushin da bai taba yin irinsa ba kuma ni ma yau ta kaina nake ba ku ji labarin na kashe wani mutum ba kuma ya kashe shi a bisa kuskure ne kamar yadda muka sha ba da kissa yana riba faɗa tsakanin bakibdiye da isra'ili sai zo zai raba sai ya bakin bakibdiyen don shine azzalimi sai abun ya zo da tsotsai sai mu amma ba ya niyan kashe shi bane ce to ina tsoron kada Allah ya kama ni da wannan nima ta na nake izhabu ila ghairi ku tafi zuwa ga wani na sai suka tafi wajen annabi Isa alayhi salatu wassalam ya Isa kai ne ruhullah wa kalmatu alqaha ila maryam Allah ya halice ka da kalman kun ba tare da wani namiji ya sadu da mahaifiyarka ba ka cece mu ga halin da muke ciki yake ba zan iya ba abun ya fi karfi na ni ma ta kaina nake yi ba ku san akwai wasu masu bauta ne a nan duniya ba suna cewa ni abun bauta ne ba yana tsoron kada Allah ya kama ni da wannan abun da suke kuma Allah zai tambaye shi ranar kiyama akan wannan abu amma dai bai da laifi don ba shi yake su bauta masa ba sai ce ku tafi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne za a samu waraka sai ce ha ana laha ana laha dama na wani zai faɗi a gaban al'arshi ya bi Allah ta'ala da irin wasu kalmomin da shi ma a lokacin za a tusa masa sai Allah ta'ala ya ce masa irfa rasak salto da washfa tu shafa daga kanka ka roƙi duk abin da kake so za a baka ka nemi ceto za a baka ceto sai nemi ceton al'umma amma galibin hadisin suna zuwa da cewa yana cewa ummati ummati al'umma ta a lalle wasu hadisin hakan ne amma akwai hadisin da suke nuna cewa wato sai ce a zo a yi ceto gaba daya wato zai ceci al'umma ne gaba daya a zo a yi hukunci kowa ya san matsayinsa nan kuma sai ya zo wa ja'a rabbuka wani malaku saffan saf Allah ta'ala zai zo sai a yanke wannan hukunci din kowa a masa hukunci kowanne ya gane ne sa wannan ranar fa tana zuwa idan baka da gaskiya kai ma ka san ka shiga uku Allah ta'ala ya kare mu sai ubangiji ta'ala ce wa minan nasi man yujibuka ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ubangiji ta lace wa minan man yu'jibuka man daga cikin mutane akwai wanda maganar sa za ta kayatar da kaifin hayatin duniya ana rayuwa na duniya daga cikin mutane akwai mai zakin baki idan zai yana maka magana magana sa za ta burge ka amma ko munafiki ne makaryaci ne sa Allah ta'ala ce wa Allah zai kafa Allah shaida alama fi qalbihi a bisa abun da ke cikin zuciyarsa wa huwa aladul hisab alhali shi mai tsananin husuma wato ma'anansa daga cikin mutane akwai wanda zai zo ya ce maka shi mumini ne ai bawan Allah ne ko magana sai ta kayatar da kai amma a nan duniya a lahira kan Allah ta'ala shine mai hukunci ai bai isa karya ba sannan ubangiji ta'ala yana shaidawa abin da ke cikin zuciyarsa cewa shi munafiki ne lokacin da yake cewa shi musulmi ne to ai kuma zuciyarsa kuma tana cewa shi munafiki ne kuma Allah ta'ala ya san abin da ke cikin zuciyarsa wato wannan shine munafiki wanda zai zo ya ce maka ya musulunta ya bayyana da musulunci amma kuma a ƙarshe shi makaryaci ne yana ɓoyewa mutane ne kafircinsa to amma idan ya ɓoye mutane ai ɓoyewa Allah subhanahu wa ba Allah ta'ala ya san abin da ke cikin zuciyarsa kamar yadda yake a cikin suratul nisa'i ubangiji ta'ala ce yastaqquna minan nasi wa la yastaqquna min Allah suna ɓoyewa mutane ai ba su isa su ɓoyewa Allah subhanahu wa kuma Allah ta'ala ce idza ja'a al munafiquna قالوا na إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون idan munafikai suka zo suka ce sun shaida kai manzon Allah ne lallai Allah ya san kai manzon sa ne amma yana shaida munafikan nan ƙarya suke saboda haka Allah ta'ala yana tona musu asiri duk lokacin da suka zo suka ce su ai munafikai abin da masu imani wato suna danganta kansu zuwa ga musulunci a zahiri amma kuma a baɗini su ba musulmi bane wannan kuma ta faru ne bayan an yi yakin badar an gwabza da kafirai an ji musu ciwo to sai munafukai suka ta ko wasu daga cikin kafirai suka ta sai suka zama munafukai daga nan sai ake kuya ake boye ainihin kafirci in sun zo wajen mutane wajen musulmi su ce su musulmi ne idan sun je wajen kafirai kuma sai su ce ai su kafirai ne suna musulmi isgilanci ne kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul baqara wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yaqdauna illa anfusahum wa ma yashurun Allah ta'ala ce daga cikin mutane akwai na zo ce muku sun yi imani da Allah da ranar lahira amma ƙarya suke su ba mu'mine bane wai suna yaudaran Allah suna yaudaran mu'mine Allah ta'ala ce suna yaudaran kansu dai sai baka isa ka yaudari Allah ba domin Allah ta'ala san abin da ke cikin zuciya so da ka sani ba kansu suke yaudara sai sun je lahira sannan su gane kuskuren su lokacin da ubangiji ta'ala zai je jefa su a wutar jahannama kuma wutar jahannama ma karkashin karkashin ta kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa'i innal munafiqina fi darki al-asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira wato munafikai suna cikin karkashin kasa na wutar jahannama kuma ba za ka samu wanda zai taimake su ya hana a sa su a wutar jahannama ba so da munafiki dai ya sha wahala matsoraci ne wai yana tsoron musulmi kar ya ce shi kafuri ne in an zo yaki a hada da shi wa man tasabu ila al illa li shawni dima'ihim Allah ta'ala sun danganta kansu zuwa ga musulunci domin kada domin in an zo yaki a kare musu jinaninsu to amma idan sun je lahira kuma ai bara su iya kare jikinsu daga azabar Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce wa huwa aladdu kisa shi munafiki mai tsananin husuma ne yana da tsanin hukuma da barna bai da gaskiya amma ya dage cewa shi mai gaskiya ne hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasim wanda wanda Allah ta'ala ya fi ki daga cikin mutane shine mutum mai tsananin hukuma ya fada ko ina fada bai da gaskiya yana da gaskiya fada galibi in ya tada rikici za ka samu bai da gaskiya akwai daga cikin mutane irin wa'annan dai duk wanda ka samu yana haka za ka samu munafiki ne zai dinga faɗan abun da baya cikin zuciyarsa ya san bai da gaskiya amma zai yi kokarin kare kansa a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كانت فيه قلة منهن kana fihi qullatun minan النفاق wato abubuwa guda hudu siffofi hudu duk wanda ya siffantu da su ya zama taciccen munafiki wanda kuma yake da wata siffa daga cikin wannan siffofin ina da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un wato ainihin munafukai har sai ya bar wannan ɗabi'a shine idza haddatha kadaba wa idza ahada qadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza qasama fajara idan yayi magana yayi ƙarya kaga munafiki shi aka sani da ƙarya sannan idan yayi alƙawari sai yaudara wato yayi wa kafiri alƙawari ka shigo garin mu kai harkan ka na kasuwa ba za a taba ka ba sai dare shi ya kashe shi wannan shi ma munafurci ne ba a yadda ka yaudari kafuri ka kashe shi ba sannan idan yayi alƙawari sai ya saba ya alƙawari zai ba wani wani abu ko zai masa wani abun alheri sai ya saba to wannan ma aikin munafukai ne su ce za su je yaki sai an zo tafiya kuma sai su saba sannan idan yayi husuma yayi fada kuma fajara sai wuce gona da ito duk inda aka yi rikici da shi to zai bar gaskiya ya dinga barna yana yin ƙarya wataƙila ma har ya ɗauko lauya a mai da fari ya zama baki ai baki ya zama fari saboda haka duk mai wuce gona da iri a wajen rikici to yana da siffa kuma wacce take irin ta munafurci ubangiji subhanahu wataala yace wa idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha shi wannan munafiqin idan ya juya baya ya tafi ya bar musulmi to zai je ya dinga aiki ne a bayan ƙasa na barna don ya bata kasar wa yuhlikal harsa wan nasla ya halakar da amfanin gona wan nasla da tsotso wato sune dabbobi da yaya wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son masu barna duk wani sabon Allah sunan sa barna wannan ayan ta sauka ne akan wani mutum wanda ake ce masa al-akhnaf bin sharik sunansa kenan wani munafikin Allah ne mai barna a bayan kasa wanda yake wato yin barna kala-kala annan ayan ta sauka a kansa a lokacin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana da cewa shi musulmi ne kuma ya rantse yace wallahi yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan aka yadda da musuluncin sa sai zama mutum ne wanda in ka ganshi a zahiri zai burge ka amma batinin sa mai kyau ne ka sa akwai wanda Allah yake bawa sura ka ganshi kawai kaga bawan Allah zahirin sa mai kyau ne to amma sai ƙarya ne ko wannan ne albus ne yake wa mutane amma batinin sa ba mai kyau ba ne shi kenan bayan ya bayyana da musuluncinsa sai ya fita daga wajen manzala sa suma sai je wuce wata gona ta musulmi ga kayan abinci a ciki kuma ga jakunan su a ciki ya je ya dinga sassare kayan abinci ya kokkona su gaba daya sannan ya kakkashe kuma jakunan da ke cikin gonar gaba daya to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan ra'ayin a kansa yace wa idza tawalla in ya juya baya ya bar ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atil ardi zai je dinga barna a bayan ƙasa yana sabo da yufsi da fiha don ya bata ƙasa wa yuhlikal harza ya je ya halakar da amfanin gona ya kona shi wan nasla da kuma tsotso shine mutane da kuma dabbobi ya je kakkashe jakunan da ke ciki wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna duk wani mai aiki irin wannan ayan tana magana akan sa ta sauka kan al-akhnas amma wa hiya ammatul likulli nas kowa da kowa da yake irin wannan aiki na barna to ya sani cewa ayan tana magana a kansa munafikin Allah ne sai Allah ta'ala ce wa idza qila lahu taqilla wa idza qila lahu taqillaha aqadathu al'izzatu bil ithm wa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad bangiji ta'ala ce wa idza qila lahu idan aka ce masa ittaqillaha ka ji tsoron Allah wato aka ce wa munafikin ka ji tsoron Allah abinda kake nan barna ne akhadhatu al-izzatu bil ism to sai izza girman kai sai dauke shi ma da yin laifi a lokacin sai ya kushi a lokacin ne ma zai saba wa Allah ta'ala wannan siffar munafiki ce. mutum yana yin abubuwa na sabon Allah sai wani ya ce masa ka ji tsoron Allah wani haba ni za ka nuna tsoron Allah kai kana nuna kafin tsoron a lokacin kawai sai kara yin sabon Allah ya dulmuya a cikin sa to wannan alaman munafikin Allah ne ba bawan Allah bane ba mumini bane wannan dabi'a ce irin ta munafukai amma bawan Allah mutumin kirki in aka ce masa ka ji tsoron Allah to sai ya ji ya tsori kama gaba da kamar yadda Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajadat qulubuhum mumini an ambaci Allah aka ce ka ji tsoron Allah sai zuciyarsu ta kore saboda aka sai ya ji sai ya dukkan abin da yake yi saboda ya san girman ubangiji subhanahu wataala to kalma ta tsoron Allah ai ba za ka kauce mata ba in an gaya maka ita ko da a halin kushi ne to kai aiki da ita kawai baka da wata mafita in ba ita ba don ita ce babban wasicin da ubangiji ta'ala yi wa mutanen farko da na ƙarshe ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله تعالى yace mun yi wa wa'inda aka bawa littafi kafin ku da ku wasici ku ji tsoron Allah to da ka ba wata kalma ta nasiha da mutum zai gaya maka saboda sama da wani. irbahu bin sariya yace manzo Allah sama ya mana wa'azi wa'azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan وجل منها القلوب وذرفا منها العيون حتى قلنا كأنه موئدة مودع يا رسول الله har abin nan manzala sa sun ya mana wa'azi wa'azi mai kai matuka wanda zukata suka tsorita suka raurawa ido ya dinga zudda hawaye saboda wa'azi har muka ce ya rasulullahi kaman wa'azin ban kwana kake mana kaman zaka bar duniya ne sai suka ce fa ausina kaman wasici ya rasulullahi me manzala sa ya ce musu usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasici da ku ji tsoron Allah shikenan kalman kenan in an ce ka ji tsoron Allah ta haɗe maka duk wani abu na addinin ka. ka daina sabon Allah ka aikata dukkan abin da ya wajaba wato ainihin ka aikata shi to wannan kalman idan an gaya maka ita baka da dama ka kauce mata malamin fiqh suka ce idan alƙali ya hukunci wa mutum sai ya masa wato wata kalma da take nuna kaman ya nuna ba a masa adalci ba a ladabtar da shi wato alƙali maka ya hukunci sai aka baka rashin gaskiya kai ne baka da gaskiya aka ce sai ka biya wani hakinsa sai ka tashi ka ce to Allah ya sauke zalunci to alƙali ya kama kai sa maka bulala don ka ce alƙali azzalumi kenan to amma da za a maka hukuncin sai ka ce alƙali alƙali ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah alƙali to Allah me yake nufi ya nufin alƙali bai adalci ba kenan to amma a nan ba daman Allah da wannan mutumin sai dai alƙali ya ce razaqani Allahu taqawahu Allah ya azurta ni da sa, iya abin da zai faɗa kenan saboda kalmar tsoron Allah ba abin da za a ga maka sama da ita kuma babu wanda ya fi ƙarfin a gaya masa komin imaninsa komin walittakansa za a ce maka ka ji tsoron Allah shikenan hankalinka sai tashi kuma sai ka duba laifukan ka daina idan da kana sakaci wajen al'amuran addininka ka ka ƙara kaini manzo ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul hajj yana siffan da irin mutane masu taurin kai yace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujihi alladhina kafaru almunkar idan aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu wanda suke bayyane to za ka gane kin abun a zukatan wato waɗanda suke kafirai in an karanta aya aka ce ka ji tsoron Allah ka yi kaza sai ka ga mutum ya canja fiska wani da ka masa wa'azi ba shikenan wai ka har yana masa hankali ne shi inda za ka yi wa wa'azi mutum dan adam baya son gyara baya son gyara ɗabi'an ɗan adam wallahi kaɗan ne wanda za a masa gyara yadda da gyara za a ga mutumin kirki amma ka zo kana gaya masa kurakuransa sai zuciyarsa ta dinga hawa tana hawa to shi ne Allah ta'ala ya ce idan aka bai aka karanta musu ayoyin mu aka musu wa'azi sai ka gane ba sa son abu kuma ya kaduna ya tsuna billazina yatluna alaihim ayati har su kusa ma su yi tumbe su fira akan mai karanta ayoyi wato in ana musu sai su yi kaman su je su rufu akan wannan da duka su rufe shi su rufe shi da duka kaman mutum ya bugi mai masa wa'azi yake ji Allah ta'ala ya ce قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Allah ta'ala ce ba zan ga muku abin da yafi wannan muni ba akwai wutar jahannama da ya tanada wa dukkan kafure wanda ba sa karban wa'azi kuma tir da makoma ita ce wutar jahannama shi yasa a wannan ayan Allah ta'ala ce in kai taurin kai ka ka karbi wa'azi an ce maka ka ji tsoron Allah ba ka ji tsoron Allah ba a lokacin ma ka ƙara kai wajen sabon Allah ka Allah ta'ala ce fa hasbuhu jahannam kusan jahannama ta ishe ka wutan jahannama ta ishi mutum wa da bi'sal mihad tir da shimfuda in ta zama ita ce wutar jahannama ai wutar duniya ma ta ishe ga ballata na wutar jahannama dan manzo Allah kuma yace narukum hadhihi yuqiduha banu adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama wannan wutan da dan adam yake kunnawa yanki ɗaya ne daga cikin yanki 70 na wutar jahannama sai sahabbai suka ce inna la kafiya ya rasulullahi ai wutar wutar duniya ma in aka ce za a zartar da mutum da ita ta isa ka isa ka sa zan ka ne ka bashi shi ka bata a ciki baka isan ka ba ko ka taka ko da gauce ka taka tsalle za ka yi ka daga gaban ka ballantana wuta mai ci boy boy to ko ta duniya ne za a zartar da mutum ai ta ishe shi manzo da sama yace innaha fuddilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna min duharriha ai an fifita wutar lahira akan duniya da ninki 69 kowane ninki zafin sa irin wutan duniya so da wutar wutan lahira ta ishi mutum an kunna ta ta yi ja shekara saba'in aka ci da kunna ta shekara saba'in sanda ta yi fari ta sake aka cigaba da kunna ta shekara saba'in ta yi kirin manzala sama ya ce wahiyar saudahu muslima tana nan ta yi baƙi mai fa hazbu jahannam duk wanda ya kangarewa Allah akwai wutar jahannama tana nan tana jiransa لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ومأواهم جهنم وبئس المصير kada wato shakatawan wa'inda wato suke ciyawo a gari su rute ka masu neman duniya kawai ba ruwansu da lahira Allah ta'ala ya ce dan jin daɗi ne dan kaɗan makomar wutar jahannama ne kir da shimfiɗa idan ita ce wutar jahannama Allah ta'ala ne ce da bi'sal mihad a shimfiɗa wutar jahannama a tsora maka babu abin da ya fi wannan mu ya zo a hadisi ingantacce idan mutum aka masa tambayan kabari bai amsa ba za a ce afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ila nari fayatihi min harriha wa samumiha fayudayyaqu alayhi fi qabrihi hatta takhlifa balahu sai a cewa mutum man rabbuka ya kasa fada waye ka bai sani ba ko ya sani a nan duniya in bai yi ibada ba bai bi Allah ta'ala bai zai iya ansa ba menene addinin ka bai zai iya bada ansa ba saboda bai bi addinin ba waye annabin ka bai zai iya faɗa ba don bai bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiga sai a ce a masa shimfiɗa ta wutar jahannama tun a kabarinsa a sa masa rigan wutar jahannama a bude masa kofa daga kabarinsa har wutar jahannama sai zafi da tururi na wutar jahannama ya dinga shiga kabari amma ta kabarin har sai hakarkarin sa ya sa tun kafin ma a wutar jahannama kenan ballantana in ya shiga wutar jahannama kuma kasa wuta sama wuta dama hagu gaba baya ko ina wutar jahannama ta kewaye shi a hada bihim suradiquha katangun wutan jahannama wutan ne kamar katanga ko ina sama da kasansa ubangiji ta Allah ya kare mu daga azabar wutar jahannama Allah ta'ala sai ya ce wa minan nas wa minan nas man yashri نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Ubangiji ta lace wa minan nasi daga cikin mutane man ya shiri nafsahu akwai mai sai da kansa abin nan mai sai da kansa ba mai saya ba mai sai da kansa shine ma'anar ya shiri man ya shiri nafsahu mai sai da kansa ibtigha amarbatillah domin neman yardan Allah wato ya sadaukar da kansa ga addinin Allah ya mika wa Allah wuya duk abin da aka ce yana ina addini shine ma'anar ya sadaukar ya sai da kansa din kenan ya sadaukar da kansa yayi haka saboda neman yardan Allah ta'ala wallahu ra'ufun bil ibad Allah ko mai tausayawa bayinsa ne dai tausaya wannan bawan Allah mutum ya sai da ransa saboda neman yardan Allah ta'ala duk abin da yake yana yi ne tsakaninsa da Allah saboda Allah yake abdullahi bin abbas yace wannan ayan ta sauka ne dangane da sha'anin suhaibu bin sinan ar-rumi yace ya kasance ya musulunta a makka lokacin da zai hijira ya koma garin madina kafure sai suka hana shi hijira da dukiyansa ina da dukiya da yawa ya dauko zai fita suka ce ina in za ka fita kai kadai ka fita amma inda dukiyar ka ne ba za ka fita ba shikenan sai ya ce to ga dukiyar gaba ɗaya na babu shikenan ya kama hanya ya tafi kaga wannan ya fanshi kansa don neman yardan Allah subhanahu wataala shikenan lokacin da ya zo zai shiga garin Madina ya kusan shigowa su sai na Umar suka je suka tare shi da suka ji labari a wani wuri da ake ce masa Harra wani dutse aka je aka tare shi a wajen suna taransa sai suka ce masa Rabihal bai'u ciniki yayi riba ciniki ya yi riba to bai san me suke nufi ba sai ce wa antum fala akhsara Allah tijaratakum fama zaka to kuma kada Allah ya sa dai ku yi asaran kasuwancin ku amma me kuke nufi sai suka ce ai ubangiji ta'ala ya saukar da aya a kanka ya ce daga cikin mutane akwai mai sai da ransa ya ba da dukiyansa saboda ne saboda neman yardan Allah subhanahu wataala kaga ba falalan da tafi wannan to wannan ayan ta sauka kuma tana bayani a dukkan mutumin da ya jihadi fi sabilillah duk wanda ya sadaukar da kansa wajen hidima wa addinin Allah sawa'un yaki ka je kai fi sabilillah ko kuma kai hidima ne wa addinin Allah subhanahu wataala na bangarori daban-daban sunanka mai jihadi kuma ka sai da ranka saboda Allah subhanahu wataala a cikin suratul tauba Allah ta'ala ce inna la ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna fayuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika huwa al azim ubangiji ta'ala ce daga cikin mutane ko Allah ta'ala ya sayi rayukan mutane da dukiyoyinsu su je su yi jihadi fi sabilillahi su abin nan su je su kashe kafurai su ma a kashe su Allah ya musu alƙawari a taura da injila zai musu kyakkyawan sakamako zai biya su da aljanna ubangiji ta dace wa yafi Allah iya cika alƙawari babu to ku yi albishir da wannan cinikin inji ubangiji ta'ala wannan cinikin da kuka yi da Allah ciniki ne mai riba aljanna ce makomansa kuma wannan shine babban rabo saboda haka dukkan mutumin da ya sadaukar da kansa don Allah to aljanna ita ce makomansa ya zo a hadisi ingancacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun nasi yaghadu fabayi'un nafsahu famuhtiquha aw mubiquha kowa yakan wayi gari ya sai da kansa ne ko dai ka yanta kan daga azaban Allah ko kuma ka je ka halakar da kanka ko ka sai da kanka ga Allah ga addini ka sadaukar da kanka ka kubutar da kanka daga wutar jahannama ko kuma ka je ka sayarwa shaidan kanka sai ka je ka halaka ka shiga wutar jahannama ɗayan biyu ne in kaga ko mutum yana aikin lahira ko kuma yana yana aikin aljanna ko yana aikin wutar jahannama Allah ta'ala ya sauke sai ubangiji ta'ala ya ce wallahu rahufun bil ibad Allah yana jin tausayin bayansa yana ninninka lada idan kai aikin lada sannan kuma yana abuwa ga munanan ayyuka ga wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi sannan in kai laifi ba zai yi gaggawa yi maka hukuba ba sai dan jira ko zaka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala ya yafe maka wannan tausayawa ne irin na ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmika الشيطان إنه لكم عدو Ubangiji ta'ala ya ce, Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan dazina amanu, ya ku waɗanda kuka imani, udukulu fi silmi kafatan, ku shiga addinin musulunci gaba ɗayansa, wato ku yi aiki da dukkan shari'o'i na addinin musulunci. wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyoyin In shaytan innahu lakum aduwwun mubin shaytan makiyin ku ne ko mai bayyana da kiyayya shi ya babanku daga aljanna kada ku biye masa zai bar da ku anan ubangiji ta'ala yana umurtan mu'minai da su imani da dukkan addini gaba ɗaya kuma su aiki da shi kar ka dauki wannan bangaren ka bar wannan bangaren addini ba shonka bane ba ka zabi wanda kake so ka bar wanda kake so bane a'a dole ne ka yi addinin gaba dayansa kar ka ɗauki wannan hukuncin ka bar wannan kana sallah wai baka zakka domin amfanin ka kana wannan aiki alherin ka bar wannan kana sabon Allah kuma kai mai da'a ne saboda haka ka shiga gaba daya ka daina sabon Allah kai abinda ubangiji subhanahu wataala wato ainihin ya wajabta maka idza kunta fi amrin fa kun fihi in kana cikin al'amari ka kasance a cikin sa daga cikin bayan Allah akwai masu bauta Allah gefe gefe sune munafukai su tanki wannan su wannan Allah ta'ala ce afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wato dukkan wanda yake daukan wani bangare na alqur'ani ya bar wani bangare sakamakon sa kaskanci ne a nan duniya sannan a lahira kuma Allah zai mai da shi zuwa ga azaba wanda take ainihin wato mai tsanani ya tabbata a hadisi ingantacce na manzo Allah sama yace al-imanu dhibun wa sittuna shu'ban a wata ruwan al-imanu dhibun wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adanaha imadatul adha 'anil tariq wal haya'u shu'batun min al-iman imani yana da bangarori guda saba'in da wani abu ko sittin da wani abu mafi kololuwan shine tauhidi la ilaha illallah mafi kuma baya shine kaga wani abu zai cutar da wani akan hanya sai ka dauke yace kunya yana daga cikin imani to wanne ne zaka bari a cikin imani ya darasa saba'in da wani abu to wanne zaka bari idan ka dauka ya ɗaya ina sauran 69 kana ga zaka kai labari kowanne sai kai ka gyara aqidanka ka gyara ayyukanka na gari ayyukan da Allah ta'ala wajabta maka na ibada ka yi su da kyau sannan kuma ka gyara halayenka Addini musulunci abu uku ne aqida da shari'a da kuma ɗabi'u saboda haka dole ne ka gyara dukkanin bangarori guda uku in aqidanka ta kyau ibadanka ba ta kyau ba ɗabi'unka ba su kyau ba nan ma ba za ka kai labari in kuma ibada mai kyau kake amma aqidanka ba ta da kyau nan ma ba za ka kai labari ba ko kuma aqidanka mai kyau ga ibada amma baka da dabi'u mai kyau ina zaka je manzo sama ya ce bu istu utaimma makarimal akhlaq an aiko ni don in cika kyawawan dabi'u manzo sama ya ce an tambaye shi me fi shigar da mutane aljanna yace tsoron Allah da kyakkyawan dabi'a ko zaka dole sai ka gyara wato ainihin halayenka Allah ta'ala ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan shaytan bakiyin ku ne zai bada hanyoyin shaytan suna da yawa suna da yawa daga cikin hanyoyin shedan wanda yake halakar da mutane akwai wasu wasi sai ya sa maka a ranka ka saba wa Allah subhanahu wataala kai kaza ya dinga nuna maka abubuwa na sabon Allah wannan shine makircin shedan na farko kuma da shine ya fidda annabi Adamu da Hawwa daga aljanna Allah ta'ala ya ce fa waswasa lahumu shaytan liyubdi lahumu ma wuriya anhuma min sawatihim وقال ما نهاكما ربكما an هذه الشجرة إلا illa an takuna أو تكونا من من الخالدين sai musu waswasi a zuciyarsu don ya fidda su daga aljanna tufafinsu ya sauka daga jikinsu su dinga ɗaukan ganye suna da rufe al'auransu yace ai Allah ta'ala bai hana ku cin wannan bishiyar ba sai don kada ku zama masu mulki ko mala'iku sannan kuma kar ku dawama a aljanna wato in kun ci ba za ku dawoma ba za ku fita ba shikenan ya dinga rantsuwa da Allah yana rudin su suka je suka ci itaciyar suka fita to haka nan kai ma shedan yana nan yana ta ainihin rudin ka ce kai wannan yace kai wannan idan ka biye masa ka halaka kuma kowa akwai shedanin a tare da shi manzala sama da ya faɗa aka ce har kai ya rasu ya ce har ni sai dai Allah ya taimake ni ni na musuluntar da nawa baya umurta na sai da aikin alkhairi to amma naka da nasa da nata kila su arna ne kangararrun arna cikin shedanu kaga dole sai ka tanadi makami na yakin su kenan wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inni uhaddisu nafsi bi shay la an akhirra min as-sama'i ahabbu ilayya min an atakallama bi yace ya rasulullah nakan zartar da raina wani abu wallahi in faɗo daga sama ya fi min sauki akan in faɗi abu wato shi dan ne zai sa maka kalma ta shirka kana faɗan ta ka fita daga musulunci sai manzon sama ya ce alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasati na gode wa Allah ta'ala da ya mai da makircin shaitan ne zuwa ga wasu wazi baka furta wannan abun ba so da ka shaitan in ya riya maka ka ture ya riya maka ka ture kuma ka dinga neman Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrin shaitan wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim idan Allah idan shedan ya sa maka wasi, ka nemi Allah ta'ala ya kare ka daga me daga sharrin shedan ne Allah mai ji ne mai gani shine zai kare ka yasa Allah ta'ala ya saukar da kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas shedan din a boye yake baka ganin sa saboda haka maganin sa shine a'udhu billahi من الشيطان انه يراكم هو وقبيله wa حيث لا ترون la tarawun to da ka tunda baka ganin sa ka roki Allah ta'ala ya kare ka daga ainihin wato makircin sa daga cikin hanyoyin shaytan akwai tsoritar da mutum daga talauci ya ka cewa zaka talauce in kai sadaka in kai kyauta zaka talauce idan kai zumunci zaka talauce kar ka fidda zakka kudin ka zai kare mutum yayi lissafi ga zai cire miliyan goma ko 20 sai ka fitarwa wai zai talauce kada kai kaza ga wata hanya ta ta haramun in ka bi ta za ka yi kuɗi in ba haka ba kuɗin ka zai kare duk wannan aikin shedan ne idan ka biye masa za ka ci haramun kuma ba za ka aikata ayyuka na alkhairi ba sai ka je lahira ka gane kuskuren ka ubangiji ta lace ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fasha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim shedan yana muku alƙawarin talauci yana umurtan ku da alfasha Allah kuma yana muku alƙawari na gafara da falalansa Allah ne yarwa ne ne masanin inda zai sa wato ainihin wato arzikin sa ne saboda haka in ka dogara ga Allah din Allah ta'ala zai baka in ka sabi Allah ma ya baka ballanta na kuma ka masa da'a ba za a samu falalan Allah ta'ala ta hanyar sabon Allah ba kuma ko ka samu karshen da ba za ka ji daɗin abun ba zai zame maka bala'i da masifa sannan a lahira kuma ka je ka shiga uku ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin wata sura mu yace wato daga cikin tarko tarko tarko na shedan zai zo ka ya karsa ka kai sabon Allah kuma sai ya dale ka Allah ta'ala ce wa iz zayyana lakum ash-shaytanu a'malahum wa qala za qaliba lakum al-yawma minan nasi inni jarun lakum shedan ne wato ya je doka masu zuwa yakin badar kafirai hadda su koma yace a'a ku je sai zo a suran surakatu bin malik yace ku je ni zan kare ku kabilan kaza ba za ta kawo muku hari ba ku je ku yi wannan yaki shikenan ya doba su suka je wurin yaƙin Allah ta'ala ya turo mala'iku da iska aka zo aka dinga sare su ana sare su da shedan ya hango mala'ikun sai ruga da gudu yana ba yana gudu suna cewa ina zaka je suraqatu ina zaka je sai yace inni bari'un minkum inni akhafullah wallahu shadidul iqab yace ani fa ba ruwana da ku ni ina tsoron Allah kada ya halakar da ni Allah mai tsanin hukuma ne suna ganin sare da ya fada cikin ruwa sai shedan ne su ba su sani ba sun dauka cewa suraqatu bin malik haka nan wani mai ibada kamar yadda ya zo a hadisi yana ibadansa sai wani wani sai shedan ya so ya halakar da shi sai dai ya haukatar da wata mata ana neman mai magani aka ce ku je wajen wannan mai ibadan ga can abokansa zai muku magani sai je mata magani sai ta warke shikenan wata ran sai sha'awanta nan sai afka mata sai ta dau ciki sai aka gane cewa shine me yayi mata ciki sai shi ya zagayo yace to ka san ni na doka ka kai wannan abu saboda haka abin da ya kamata shine kai mini sujjada guda daya idan ka mini sai in kubutar da kai kawai nan sai faɗiwa shaidan sujjada sai ya kafurta gaba daya shaidan ya gudu ya dane shi kuma aka kashe shi to kaga aka shaytan yake zagayawa ya sa ka kai abu shi yasa Allah ce kamar sani shaytani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين saboda haka kamar shaidan ne sai zo ba ka kafurta sai ka kafurta sai ba ruwana da kai karshen ka da kai da shedan din ku je ku shiga wato ainihin wato wutar jahannama shedan idan ya badda mutane gaba ɗayan su aka je wutar jahannama to zai hau kan mimbari kuma ya musu tawaye saboda haka kana biyo shedan kana kaman yana son ka ne sai ka je lahira ka gane kuskuren ka ubangiji ta ala ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum fala talu wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtu li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrihi inni kafartu bima ashraftumuni min qablu inna zalimin lahum azabun alim idan aka gama hukunci yan wuta suka shiga sai shedan ya musu gwalo ya ce ni lokacin da aka gama komai da komai sai shedan ya ce musu to ni fa ga abin da ke faruwa ba abin da zan iya muku kuma ni bani da wani karfi a wato akan ku na kira ku ne kuka amsa mini ban tilasta muku ba a yanzu ba zan iya taimakon ku ba kuma ba za ku iya taimako na ba kuma na yi muku tawaye shirkan da kuka mini ba ni ba ku babu ruwana da ku shedan zai maka tawaye a wannan lokaci bai yi sai kare ka daga azabar Allah subhanahu wataala so da haka ka kiyaye makircin shedan daga cikin makircin shedan wato yakan samu mutum mai gudun duniya irin masu son masu ibada sai ya je da ka gare shi ba zai iya hana ka yin ibada ba to shi shikenan sai ya shagaltar da kai daga ibadan ya hana ka neman ilimi ba za ka iya zuwa ka yi karatu don ka fahimci addinin ka sai mutum ya rutu da ibadan kawai ita yake yi sai kaga ya rungumi bidiyoyi ya rungumi bidiyoyi ibn kai ya kawo nan cikin makaidu shaitan wato makirci na shaitan haka nan ibn jawzi a cikin talbisu iblis sai mutum ya daina karatu kwata kwata ba ruwansa da fahimta addini wai shi yana wuri ne ko yana zikiri ko yana wani lazumi ko yana wasu ibada sai ya je rungumi bidiyo ya je sha wahala a duniya ya je lahira kuma ba da lada ko guda ɗaya wanda ilimi shi ne babban al'amari ka tsaya ka fahimci addini shi ya fi komai akan ibada ne in ka fahimci abun ka yi shi a daidai ko ɗan kaɗan ne sai amfane ka amma in baka fahimci addinin ka ba duk ibadan da kake yi ai wahala kawai kake sha in ba a daidai kake yi ba sannan yakan samu masu ibada kuma nan ma ya sa musu riya ya sa musu jiji da kai wai mutum mai bauta ne daidai din yake yi amma shi dan ya hana shi ibadan sai zo ya sa masa riya shi nan duk inda ya zo na ce ai ni jiya nayi kaza jiya nayi kaza ai mu ne bayin Allah mu ne masu kaza ni zikiri sau kaza nake ina hailala kaza ai mu ne bayin Allah mu ne wadiyan Allah mu ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa masa alfahari da jiji da kai to wannan ya fada tarkon shedan shedan ya gama da shi ibadan da yake yanzu yana ta lalata ta ina ta lalata ta amma mutum bawan Allah ne na gari wanda shedan bai nada masa tarko ya shiga ba wallahi in dai ibada yana nafila a aboye yake yi sai dai in an gani wannan dole ne wata ran a gani amma yana kokarin buya kada ibadan ma ta bayyana wanda yake din a ce yana yi saboda tsoron kar ya je fada cikin tarkon shaitan na kuma ya fito yana fada a sarari cewa wai shi kaza ne wallahi kaga mutum yana alfahari da ibada to shaitan ya riga gama da shi ko fitowa mutum yau yana yana cewa ai mu ne masoya manzon Allah mu ne ahlullahi mu ne waliyan Allah mu ne mu muke son addini mu ne kaza mu ne kaza to kawai shaitan ya gama da shi kai kira zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kira zuwa ga alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zo a bi Allah amma aikin ka da kake yi kai ai kai kaje zai amfana zai amfani wani ka je kai tsakaninka da Allah Allah kake yi wa shikenan ka ka kwashe lafiya amma idan ka ki shedan zai kai kai baroka ubangiji subhanahu wataala ya kare mu daga makircin shedan Allah ya tare mu da tsarewansa wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله mai tambaya na farko yake cewa malam a halin da muke ciki a yanzu na neman aiki sai wani yanzu ya same ni ya ce da ni in ba da kuɗi naira dubu ɗari akwai aiki a ƙasa zai bani ya halatta in ba shi wani naira dubu ɗari ne ya ba da aiki بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله cin hanci a cikin musulunci haramun za ka bayar don a ka aikin da baka cancance shi kuma ko ta ka cancance shi yanzu ka buɗe wata kofa kuma shi ka. wanda bai da dubu ɗari shi kuma babu daman ya samu aiki sai dai mai kuɗi shi zai samu aiki saboda haka baya halatta shi aiki ana duba cancanta ne wanda ya cancanta a bashi wanda bai cancanta ba shi kenan in babu aiki kuma a jira amma idan aka bude kofa ta bada cin hanci a samu aiki to shi talaka ya shiga uku babu inda zai shiga saboda haka wannan ya saba wa shari'a musulunci kuma haƙƙin wani ne za a dauka a baka baya halatta da wanda ya bayar da wanda ya karɓa duk sun aikata harama na'am wannan mace ce ta rubuta takarda take cewa matsala ya shiga tsakaninta da mijinta har ya kai ga cewa ma ta ɗauki wuƙa ta daɓa masa ta kashe shi kuma jami'an tsaro sun kama ta yanzu ta tambaya akan cewa za ta yi ta kaba ne ko sai ta gama da jami'an tsaro kuna yanzu ita ta kaba ne dame ta ba eh. maganan kashe mijinta Allah ya sauke za ta yi ta kaba amma a gidan yarin za ta yi ta kaba ai ta kaba shine rashin fita da rashin azu ai ta kan ta kaba ma mai kyau za ta yi wanda babu wani iskali a cikin sa domin a gidanta take gida za ta dan fita wani wuri ko za ta dan yi wanka ta yi wani dan gayu haka amma a wannan babu ne saboda haka zai ta ci gaba da zama a wurin iya wata hudu da kwana goma shi kenan ta fita daga wato ainihin takamanta kuma na roƙon Allah ta'ala kare mu daga irin wannan shirin abin da ta yi ba karamin abu bane sai dai Allah ya kiyaye na wannan take cewa mace ce mai ciki malam sai cikin wata biyu ne sai jini yake fita mata a wani lokaci kamar minti biyar haka minti biyu haka yau in yayi sai gobe ya ɗauke to wannan malam za ta dakatar da azumi da sallah sanadin wannan eh, ba ta dakatar ba tunda ta ce wata biyu wannan jinin cuta ne ko da mace za ta yi jinin al'ada ai sai aka wata uku ne cikin ya zauna to nan ne takan iya jinin al'ada in ya zo mata a siffan na al'ada amma wannan bai zo mata a siffan al'adan ta ba sannan kuma wata biyu wannan jinin cuta ne ta je asibiti a ba ta magani kuma baya hana sallah ko azumi na'am wanda yake cewa malam na rubuto tambaya akan maganar cewa na yi aure kwara wasu bayan unkwanaki, kwanaki ban samu aihuwa ba sai aka fassara da fahimtar cewa na je wajen bokaye ba na je wajen bokaye ba ne ni ina neman ne mala ya taimake ni ya yi mini ƙarin bayani ko ya ja hankali na yin bani natsuwa a zuciyata saboda shekarunmu kusan shida bakwai ban samu aihuwa ba to ki ji tsoron Allah muna fata ya zama namiji ne ka ji tsoron Allah ko muna fata ya zama ka je wajen boka ya ba domin boka ba zai baka wato ainihin da ba kuma ko da ya gaya maka wani abu ƙarya ne dukkan abin da zai gaya maka saboda haka ka ji tsoron Allah ko mai tawakkal ala Allah ko huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya san masa amma in ka dogara da wani daban sai Allah ta'ala ya barka da wani abu duk abin da za a gaya maka a ce kaza kaza kaza ikon Allah ya wuce wannan likitoci za su iya duba mutum sai su ce bai zai haihu ba kuma sai zai haihu ko ba basu san gaibu ba ya abin da suka gano suka gano amma akwai kuma wani ilimi na ubangiji subhanahu wataala na gaibu wanda shi kadai ya bar wa kansa sani sai wannan ya faru da mutum sai ya tawakkali ga Allah subhanahu wataala ya dinga yin addu'a yana istighfar astaghfirullah astaghfirullah insha Allah Allah ta'ala sai ba shi dadi in bai ba shi ba kuma sai ya hakuri wata kila an ajiye masa lada ne a lahira maimakon ƴaƴan da za a ba shi to amma dai ba abun da yafi abu kaman tawakkali ga Allah subhanahu wataala idan ba ka da lafiya ne ka je a gwada ka kila a samu mafita idan mace ne da kai ka kara kila idan ka auri wata matan kuma za ka samu haihuwa insha Allah na'am bana take cewa malam na yi tsarki in na tashi wani lokaci sai ruwa yana bin kafa na yana tafiya to ya matsayin wannan tsarkin da na yi saboda ruwan nan da ke bin kafa ai ruwa ne bin kafan ka ba ba ba ba ba ba fitsari ba ruwa ne bin kafan ki saboda haka ruwan tsarki ruwan da aka yi tsarki da shi don ya bi kafan mutum shi ba na jasa ba an riga an wanke saboda haka ba zai zama na jasa ba na'am to daga ƙarshe akwai waɗanda suka rubuto dai addu'o'i da cewa don Allah in karanta wadda take da farko take cewa don Allah ka karanta min wani takarda Allah ya ba ni ilimi malamin ya addu'a Allah ya ba ɗana ilimi fiye da nashi wata wata rubuta take cewa malam ƴaƴana ba sa son karatu wala ka sa su kai musu addu'a Allah ya sa su so karatu kamar da kake yi wata kuma ta rubuto take cewa mijinta yana neman aikin yi a sa shi a addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi aiki wata ma kuma ta rubuto tace akwai matsalolin aure malam da nake ciki jarabawa iri iri malam ai mini addu'a Allah ya yi ni to da makamantan iri haka akwai sanarwa DVD na malam bello na karatu malam duk wanda yake so akwai plate 1 to 4 karatu na daya plate 1 to 4 akwai a wajen bello insha Allah kawai nan bayan Allah Allah biya musu bukatun suna na gaba ɗaya wanda suke nema yayan su ilimi Allah ba su ilimi sama da na ilimi na bai wuce cikin cokali ba kuma ba na fatan a ce yayan su akan ilimi na kawai Allah ba su ilimi wanda ya ninnin kamawa kuma ina roƙon Allah ta'ala ya yawaita mana masu ilimi a nan kasar waɗanda suka ninnin ka irin ilimin wanda za su warware mana matsaloli na addini ubangiji ta ala kara mana imani da tsoron Allah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima allamtana wa zidna ilman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Maswaya, maswaya. Thank you.